Tun da aka samu labarin barkewar cutar COVID-19 ya zuwa wannan lokaci a Najeriya, mutane uku ne kawai aka samu ɗauke da cutar. Amma duk da haka, hukumomi a ƙasar suna ta yi wa 'yan ƙasar gargaɗin sauya yadda suke gudanar da al'amuransu na yau da kullum. Majami'o'i, bankuna da ma sauran wurare da ke samun cunkoson jama'a na kan gaba akan wannan sauyin halin, kamar yadda za ku gani a cikin fassarar rahoton Timothy Obiezu. a coci-coci da dama a babban birnin najeriya ana duba lafiyar masu ibada sannan ana ba su safar hannu da man wanke hannu da kuma abubuwa na rufe baki da hanci mahukuntan coci-cocin sun ce daukan wannan mataki ya zama wajibi tun bayan da ma'aikatar lafiya ta tabbatar da samun mutum na farko da cutar coronavirus a watan fabrairu ya ce manufar wannan cocin ita ce wayar da kan mutane a taimaki mutane su samu makoma mai kyau kuma hakan ya hada da taimakon su kada su kamu da wata cuta shi yasa yake da muhimmanci mu ilmantar da mutane akan cutar coronavirus educate people on the issue of the coronavirus jide ogunsakin wanda ya samar da cocin pentecostal a abuja ya ce sun soke wasu al'adun cocin da suka hada da shan ruwa mai tabarraki daga kofi guda da kuma rike hannayen juna ya ce tabi'o'i na ibada ba su da alaka da tarawa idan ubangiji ya umarci mutane da su miƙa hannayensu mai zai hana to amma idan ubangiji bai ce a yi ba littafin bible cewa yi kada su ɗora hannayensu akan kowa sauran cibiyoyi da ma'aikatu da mutane ke taruwa su ma suna yin koyi da irin wannan tabi'a wannan bankin yana duba yanayin jikin kowane mutum da ya zo kuma yana tabbatar da kowannensu yana amfani da man wanke hannu ta ce mana da dukkan waɗannan bayanai tun ma kafin samun coronavirus a najeriya suna ta aiko mana da bayanan wayar da kai na kariya saboda muna hulɗa da mutane ne daban-daban a kowace rana a faɗin afirka dai adadin yaɗuwar cutar bai da yawa sosai ko da yake an samu bullar cutar a kasashe aƙalla talatin da suka hada da najeriya kawo yanzu dai ba a samu wani da ya mutu a najeriya ba sakamakon wannan cuta hukumomi a kasar suna fatan cewa idan mutane suka ci gaba da ɗaukan matakai ba za a samu wani da cutar za ta kashe a kasar ba